والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم ɗaya ga watan ramadanu mai albarka wato yammacin ranar alhamis wanda ya daidai ga ɗaya ga watan ramadan na kalandar musulunci hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu daidai da ashirin da uku kenan ga watan uku dubu biyu da ashirin da uku wannan masallaci namu mai albarka na ashek abubakar guni da ke maliri a titin mai road kusa da ita da kasuwar goro na roƙon Allah tabaraka wa ta'ala da falalashi Allah ya dasar da mu dangane da shigowar wannan wata mai albarka babu shakka ya uwa isowar azumin watan ramadan mutum ya shige shi lafiya da ransa ba kalamar rahama ba ce da kuma baiwar Allah da yawa daga cikin bayan Allah waɗanda Allah ya karɓi rayuwarsu kafin isowar wannan wata waɗanda kuma sun azumci wancan watan yanzu kuma babu su waɗansu kuma suna kwance ba su da lafiya ba za su iya azumtar wannan wata ɗin ba wani mai waka na cewa kam kunta min man sama fi salatin min baini ahlin wa ikhwanin wa jirani asnahum al-maut wastabaqaka ba'dahum hayyan fama aqrabu al-qasi min ad-dani mutane da yawa ka san su amma yanzu babu su wancan azumin da su akai banjiji Allah ya ji kan musulmi Allah ya gafarta musu azumin watan ramadan ɗaya ne daga cikin rukunai na addinin musulunci guda biyar kamar da muka sani bayan kalmar shahada shaidawa babu abin bautawa bisa dacewa da gaskiya sai Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawansa ne manzansa ne da kuma sallah da muke yi sai azumi wanda so ɗaya ne wato ma'ana wata ɗaya ne a cikin shekara da kuma zakka sai aikin hajji Wa Allah madaukakin sarki ya ce duk wanda ya halarci wannan wata yana da rai yana da lafiya ya azumce shi faman shahida minkum shahara alyasumhu duk wanda ya halarci wannan wata yana da rai yana da lafiya to yayi wajibi ne farilla ne kan dukkan musulmi baligi mai hankali mai lafiya mazaunin gari to wajibi ne azumce shi sai dai wanda yake da uzuri na abubuwan da muka faɗa rashin lafiya ko tafiya da yake ganin zai galabaita wani zai iya sha amma kana minkum maridan aw ala safari. fa'iddatu min ayyamin ukhra Mutu yana a halin tafiya ko ba shi da lafiya sai ya sha ya lasarta kwanakin da ya rama sannan akwai abubuwan da ya kamata mu ja hankalinmu a kai dangane da wannan wata ba magana akan falalar shi ko falalar azumin ko amfaninsa wannan duk wasu abubuwa ne waɗanda malamai In daɗe suna faɗa kaddin halalar azumin halalar watan da nassin alkur'ani da nassin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ba za su lasarci ba kuma galiban musulmi ba mu jahilce su ba yadda wani abu muhimmi da ya kamata mu sani shine azumi ba a ce mishi azumi cikakke sai in yi an kiyaye gaɓai guda takwas idan musulmi bai iya kiyaye gaɓansa guda takwas ba to a hakikatan ba azumi yake yi inna ma yana kishirwa ne kawai wani iya yana wahala ne ya hana kansa fi da sha ne shi wannan fi da sha da ba ma yi daga fitowar alfijir zuwa faduwar rana yana taimakawa waɗannan gabbai ne guda takwas na fata mun gane dalilin da ya sa Allah ya ce kar mu ci kar mu sha kenan dan waɗannan gabbai guda takwas su yi azumi bayan ciki yana nasa shi cikin taimaka musu yake yi waɗannan gabai guda takwas su ne abinda ake cewa hafizar ra'asa wa ma wa'a wal wa ma ko ta kaza ko ta kaza ko dukiya ko mulki ko suna ko shahara ko ana san shi ko kaza ko kaza ko da aka ce mutum ya sa wa zuciyar shi waɗannan cika da kuma cika ta da shahawa da shubuhat sha'awoyi da shubuha da abubuwan da bai kamata ba abubuwan da kake so wanda Allah zai so annabi ya ce hujibatin naru bi shahawat wa hujibatil janna bil makari wanda ka dole sai mutum ya tsarkake zuciya <clears throat> zuciya shi ta yi azumi sannan sauran gaban nan da na faɗa su ma su yi azumi sai ido shi ma yana azumi Allah ya fada cikin suratul nuri aya ta 30 aya ta 30 zuwa aya ta 31 cewa ka cewa mu'minai su rinsa idan ka kuma gaya wa mata mu'minai su ma su rinsa idan daga kallon abin da bai halatta ba wa qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum ya kuma ce wa qul lil mu'minat yaghuddna min absarihinna wa yahfazna furujahunna yau rinsa idan ma kusan ana ganin kamar ba zai yi ba a titi a midiya, a layi a unguwanni a kasuwanni a makarantu kana ɗaki ma da wayarka ilan ba isa abu ba sai kaje ko ina ba yaƙi ne ba ƙarami ba muna ƙarshen duniya ne kuma kila da kudinka za ka sai abu kuma ka gani ta saba wa Allah tabaraka wa ta'ala amma da ba haka bane wannan yakin sai an yi shi azumi da ido wallahi wallahi sai an jajirce ka ce ba zai yi ba akwai falala akwai daraja ga wanda Allah ya sa ya nutsa idan annabi ya ce Allah zai azurta shi imani a zuciyarsa zai ji zaƙinsa ya ji halawata zai ji zaƙin imani amma sai an yi da gaske sai ka gani ka kawo da kai sai ka gani ka wuce waɗannan abuwa da ake turowa wani ma baka nema ba da ka gani kar ka tsaya ka wuce kana gani kar ma ka matsa ka ce ma'azalla annabi yusuf ai cewa ma'azalla kuma ya gudu ko da ce ma'azalla ba zama ne ba sai ce ce a guje to kai ma ka ce a'udhu billahi ma'aza Allah sai ka wuce in ba haka ba wallahi shaidan zai amfani da kai kuma kudin ka ka kashe Allah ya tambaye ka ga ta kuma ni'imar ido wanda ba kalmar ni'ima bace da Allah zai kwace baka san da zaka saka kai to ido sai ya azumi sannan kunne abubuwan da muke sauraro da wanda muka yi downloading a cikin wayoyinmu wanne ne mai kyau wanne ne mara kyau wanda kake saurara subhanallah imamu maliku rahimahullah idan ya zanto idan wannan wata ya shigo yana ajiye karatun hadisin annabi da yake karantarwa ya ce wannan watan ƙur'ani ne ya rungumi ƙur'ani min al-mushaf yana karantawa saukar ranar daban ta dare daban yaushe ma mali zai samu lokacin duba waya ko chatin ko facebook ko kaza to idan ba za ka iya ajiye wayar ba ma tsawon wata ɗaya ka rufe ta shawarar da nake ba da guda biyu na farko sim ɗin ka cire shi ka mai da shi ƙaramar waya in ba za ka iya barin kallon abin da bai halatta ƙaramar waya wadda kawai kira za a yi ajiye babbar waya sai bayan azumi me ba za ka iya yi ba alfarmar wannan watan kuma dan neman aljanna annabi ya ce duk dare fa wannan wata ya kama sai wani mala'ika ya zo ya yi shewa ya yi kwalala ya yi kuwa ya ba ghiyar alkhairi akbil wa ya ba ghiyar sharri akbil ya mai neman alkhairi ga fa lokaci ya yi taho ya mai neman sharri dakata kuma annabi ya ce duk dare Allah yana da list mutane da yake yi walillahi utaqa'a minan nas wa zalika kullu layla diddare sai yayi listin waɗansu mutane wani da wani da wani a yan tasu daga wuta don Allah ya ga daga gaske kake wayar maka ajiye ta ba hadisi muka ce ka ajiye ba wayar kawai ka sai bayan sallah ko kuma alal akalli karka sai data din ma sai bayan azumi dan Allah alfarmar wannan wata na alqur'ani shahru ramadan karka sai data in ka san ba za ka iya kiyaye ba har ka manta fa annabi cewa ya fa Allah wadaran Allah wadaran wanda wannan wata ya shigo biye abin da za a gafarta mashi ba in ya ta lokacin kai ka a banza to aikin aiki ne aljannar Allah tana da tsada sai an yi da gaske kuma Allah ya ga da gaske kake shi kenan sai dakar da kai Daga kuma uwa uba shine harshe baki shi ma yi azumi Ƙazafi, sharri zagi cin naman mutane mugayen maganganu da bakinka iya wannan wata kawai ka ce ba zan yi zancen kowa ba duk kuma wanda ya zo min da zancen wani zancen a ah, karka ba shi dama annabi ya ce man zabba عن إرض أخيه المسلم في الدنيا أعتق الله نفسه من النار يوم القيامة أو كما قال عليه الصلاة والسلام wanda ya kiyaye mutuncin ɗan uwansa aka kawo mishi zancen wani ya ce ƙarya ne ba yi haka ba malam karka sake zo da wannan magana wana da na san shi mutumin kirki ne wallahi sai Allah ya yanta ka daga wutar na kiyama kai da ka kare mutuncin kai kuma karka laraba suka ilaika na falaminka duk wanda ya kawo malantan wani kai ma zai dauna kai kai wani wannan ka'idar wallahi sai ya dauna ka sai ka ce masoyinka yadda ya kawo ma zai dauki naka to wannan harshen ka kiyaye shi amma lokacin siyasa din nan zuwa mutane sharri da kazafi da ashariya da abubuwa da dama akan abin da ba su da wani amfani ne a ciki addinin mu shine sama da komai kubutar ma gurin Allah shi ne sama da komai aljanna mu da kabarinmu mu zauna lafiya ya fi komai shi sa wannan harshen Allah ya masa get har guda biyu ga fatar baki ga harshe ma'ana ga ga ga kamata ya ma a samu fadilok kuma a sace rufewa a jefar da mukullin sai in za ka yi magana sai a nemo shi ana a buɗe bakin Allah annabi ya ce ba abin da ke kifar da mutane a wuta sai abin da harshen su yake girma kuma yake kai saurin mutane wuta annabi ya ce al-lisanu harshen su da gaban yana saurin kai mutane wuta yana da haɗari ba ƙarami ba ka je ka ga yadda magabata suka yi da harshen yadda suke taka tsantsan kuma wannan shi ake kira ne takawa tsoron Allah ka dana wai istaqulla istaqulla kar ka dauka abu ne mai sauki a duk abin da zaka furta ko zaka ji ko zaka gani sai ka yi tsantsi ne ya halatta fada ko bai halatta Rabi ibn Hussein da takarda yake yau da biro inda zai ji tun safa haddare. dare Rabi ibn Hussein almajir Abdullahi dan Mas'ud wanda abdullahi dan masaudi yake cewa da shi wallahi da annabi yayi tozali da kai a rantsa da Allah sai ya kaunace ka sai ya ka laura aka rasulullah la ahabbaka wa la sirra bika baya magana sai abin da ya zama dole Mai dan amsa yes ko no za ta wadatar baya karawa an yi kaza eh kaza za a yi eh ba a yi kaza ba a'a sai ya rubuta ya ce a'a ya ce yes ya ce no sai dare sai ya ɗauko ga kalmomin da ya fara in akwai kuskure ciki ya nemi gafara Allah kuma za ku zauna shekara guda ba zai ma magana ba sai in kai ka fari mishi saboda tsoron harshe zalla abubakar rike harshen sai ke na haza haza lazi aure da mawarida wannan in kun ganna a wuta shine da abubakar radiyallahu anhu wannan shi ya kai wuta in kun gana wuta shi zai kai abubakar yana faɗin haka wa hatsari ne babba kalmomin da muke faɗa ba ƙanana ba ne kar ka ɗauka ƙanana ne ba kuma masu turki ba ne imam bukhari ya ce ina yi wa allah kyakkyawan zato ba zai mun hisabi akan na taɓa cin naman wani ba ma'ana na yi jiba ba ban taɓa yi ba in imamul bukhari to yaƙi ne babba shi ne ma'ana tsanuwa lalle harshe ne azumi ya yi sannan sai wata gaba sai ciki ciki yana yin azumi da abu biyu na farko kar a zuba masa abincin da yake na haram ko shubuha ka iya ƙoƙarinka ka ci halal na biyu rangwanta masa daga yawan ci da sha'in ma shi ma lafiya ne kuma wannan yunwar ita take taimaka wa yin gaban da muka faɗa don in ka ƙoshi to duk nan gaban kuma so suke su exercise so suke su motsa ido yana so ya gani baki ya furta saboda ba a jin amma ka ga mutum ya yi lokaci ya yi la'asar to yunwa yake ji yunwa ce take amfani da su ake wannan yunwar ta yi kwantirol ɗin nan gaɓai ya rage mata hawa amma abincin sai sa maka ga yana tajin dole sai ya yi a kaza sai ya yi surutu sai ya wala ya ta hal waɗannan gaɓai ana yin azumi da su sannan sai hannu hannu shi ma yana azumi me zai taɓa na halal me zai ɗauka na kayan mutane ko ne ragoman da bata halarta ba karka ɗauka na hakkin wani kar kuma ka daki wani da shi wanda bai halarta ka dake shi ba wanda bai ji ba bai gani ba yanzu nake ganin bidiyon wani matashi wai an kama shi a lokacin murnar siyasa nan ya ebi kayan mutane ya ce wallahi ganima ce ai wai yaƙi aka yi ce ya ce ai zamanin annabi man an yi yaƙi ana sun ganima aka ta yanzu zamanin buhari ne ta shi ne ma da ce yanzu kuma a gaban yan sanda sai ki ita aka suma a zamanin annabi wani sana zamanin buhari wa saboda an yi yaƙi saboda aka yanzu ganima ake da shi wallahi halatti daukar ka daukayen mutane karka da ci wani wanda bai halatta ka da ke shi ba haka na ga bidiyon wata yarinya da ita ma aka aka sare mata kafa a garin guje-guje wallahi kafa ta kayan ki ba ɗaya kafar ta cire an ɗauke ta a mashi to duk wani Allah zai yi tambaya akan harkar, da sakanat motsinmu da tunaninmu da komai sai Allah ya tambaya akai har ka ɗauka rayuwar haka take nazaran da ake faɗin sakamakon nan kafin a faɗa wani kwana yi bai bacci ba imanin kwana na yi da rediyo na ce ka taɓa kwana kana ƙiyamun lele to Allah bai taɓa kwana ba na ce to me yin an ce wane ya ce kai me damuwar ka? me yin haka a ciki ka da samun ka duk ba hannun su yake ba ko gawuna ne ya ce ko abba gida gida ne ya ce kai me yin haka a ai muna so ne don mu ji hankalin mai kwanta na ce ni da na ji da safe hankali na ya kwanta sai da safe na ji wallahi na fito na ji ana ihu na ce me faru ta abba gida gida ne ce kuma ni shi da ya kwanan da ni da ban kwanan na na kwanan na bacci duk mun ji lokaci guda karfe bakwai aka sanar shi kuma ya kwana yana bai bacci ba to ya kamata wallahi dan adayi wa kansa hisabi kafin Allah ya mishi kafin Allah ya masa ku da haka lalle hakika hannu Allah zai tambaya kai shi haka kafa ina ta taka ina ta je gurin alkhairi take zuwa ko gurin shari duk waɗannan gabai ne al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksubun zami zami zami filin din bakin ubangiji za mu rufe shi naktim hannu ya yi magana kafa ta yi magana wani guri Allah ya ce har gangar jiki ya ta yi magana ni ne kaza ni ne kaza waɗannan gabai da su ake azumi in ba fi azumi ba idza lam yakun fi sam'i minni tasawunun wa fi mantiqi samtun wa fi basari ghaddun idza qultu inni sumtu yawman fama sumtu waɗannan gabai ba mu iya kiyaye su ba kuma na ce ina azumi wallahi ba azumi nake ba ina dai kishirwa na hana ido na na hana ci da sha isa annabi ya ce wanda duk bai bar wauta da jahilci da faɗin mugayen maganganu ba bai je ya ci gaba da cin abincinsa da cin abin Allah bai bukata dan ya daina ci da sha mallam ya da qawla zuri wal amala bihi wal jahala فليس لله an ya da'a يدع طعامه وشرابه Allah baya bukatar ya daina da sha in bai bar wayancan abubuwa ba saboda ka gaban suna bukatar tsantsini da taka tsantsan da bi a hankali shine ma'anar azumi da yawa Allah alkawari wata guda za mu kiyaye waɗannan gabai kaga yadda za mu canja ka kamar da rayuwa za ta canja kamar yadda imanin ka kai ma zai gyaru ka ga yadda za ka samu la'allakum tattaqun ayyaman ma'aduda kutiba alaikum siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaquna ayyaman ma'duda na bangare na biyu sai abin da ya shafi dagewa ne bangare na biyu idan wayannan gabai sun tsaro ita kuma me za ka dage a kai wajen ƙara kusanci ga Allah domin dama ce fursa ce opportunity ne Allah ya baka kila ne na ƙarshe a rayuwarka daga wannan azumin ba za ka sake ganin wani ba wataƙila ne na ƙarshe wani azumin ba zai ce wai same ka ba kame da wasu sun zo baya nan wasu za a fara da su ba za su kai ƙarshe ba to kana da buƙatar kiyaye farillan Allah na wajibai sallah da sauran azumin da sauran yinsa akan lokaci a cikin jama'a har azumin ya wuce da kuma na filfilinsu na rana da na dare sunanin raka a biyu ko hudu kafin a raka a biyu ko hudu bayan raka a biyu ko hudu kafin la'asar a biyu bayan magariba a tarawihi a goma sha ɗaya ko sha uku ga walaha watakila da safe raka biyu ko hudu zuwa takwas A kalla za ka yi raka arba'in a kowace rana idi ne da qayyim mu yayi abu ne mai sauƙi. azumi ne kana da buƙatar bukatar jahada dagewa ka bambanta shi da wani wata wanda ba na azumi ba jikinka ya saba ka rika jin cewa watan ya gyara ka ka bude wani sabon feji ne na rayuwa sannan wannan littafi na ƙur'ani na gaya mana cewa imam mali yana sauka 60 al'imamin shafi ma yana khatma 60 haka al'imamin bukhari haka ya tabbata tarihi albarkar lokaci da amfani da lokacin da ƙoƙarin jajircewa saboda sanin ƙimar minti ɗaya ba ta tafiya a banza wallahi wallahi in ka san ƙimar minti ɗaya ba za ka bata lokacin tafi abin ba da kowane kyaftawar agogo ya ka ambata Allah kowane kyaftawar agogo ne babban ra'asar mal babban wato uwar dukiyar da Allah zai baka ya ara maka lokaci kafin Allah ya karɓi rayuwarsa. to mu yawaita karatun ƙur'ani da sauraro da jin tafsirinsa da tafi da lokaci a kai shi saboda watan sa ne shaharul qur'an shaharu ramadan alladhi unzila fihi alquran alquran hudan lin-nas wa bayyinatin min alhuda wal furqan inna anzalnahu fi laylatil qadr inna anzalnahu fi laylatin mubarakah mun saukar da shi a daren lailatul qadr a cikin watan ramadan dan Allah ya nuna maka alakar ramadan da qur'ani ba sa rabuwa ranar sadaka kullum kai sadaka wata kuɗi ko ta abinci ko tufafi gwargwada abin da Allah ya hori in ma babu kuɗi ka sai kayan abincin ka bayan kana da mabukata kana da 'yan uwa kana da makwabta kana da waɗanda kai ka san cewa suna da bukata ba sai an gaya maka ba ba Allah ya baka bane kawai dan ka ji daɗi kai kadai wallahi akwai abin da Allah ke nufi abincin wani ne biyo ta hanyar ka kuma Allah yake so ya baka dama dan ka samu ladan kuma kana bayarwa suna zuwa wallahi kana bayarwa suna zuwa ko da haka mai sadaka kullum ji wani ba Allah ya kira ni ya ce ce kudu zai rika kawowa ma guda bokiti bokiti uku da kofi nan masallacin kullum suka ta alhamdulillah mun shirya kullum zai kawo yau din nan zai kawo da izinin Allah ɗazin nan kuma ka kamun a tamfofi guda biyar na jima da an zo da su aka ce abe marayi an zo da su za a kawo wannan kwamati na marayu a fara ba wanda shi ma yana ne yana aiki na wannan masallaci mai albarka zuwa ƙarshen wannan azumi zai raba wa ainihin marayu da ya iya abin da za ka iya mai yadi biyar mai yadi goma a tamfa da ɗinkankun da wanda ba ɗinka wallahi da za a kamu a tamfa guda biyar wani har ya fara bayarwa so da haka yan uwa wallahi wata ne ya kamata mu dage iya ƙoƙarin mu sallar dare ɗin nan ko da ka yi tarawihi ma za ka yi tashi idan ka yi tarawihi kai shafai da wuturi tare da liman ka daina fita Ka yi shafai da wuturi tare da liman annabi ya ce man kama ma al imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamul Laila. duk wanda ya zauna tare da liman har ya gama za a rubuta masa ladai da qiyamul laila in ka tashi da dare za ka yi nafila ba sai ka maimaita wuturi ba haka shehu usaimi ya ce kuskure ne abin da ya gosu suna yi ana gama raka'a takwas din nan ko goma sai wani ya fita sai ta zai tashi daga dare yayi ko zai je gida yayi a yace kai ta da liman manzala ma haka yayi sahabbai ma haka suka yi in ka tashi daga dare ba abin da zai hana ka yi nafila za ka iya yi sai dai mai maimaita wutiri kawai la witrani fil layl to mu dage bangaren abin da ya shafi sallah zakka dinnan da sauran sannan da sauran nau'in dangin duk ayyuka na gari biyayya ga iyaye faranta musu abubuwa da dama da ɗan adam yake da buƙatar ya janyo na alkhairi a cikin mata waɗannan su ne kaɗan daga cikin faɗakarwa ya kamata mu yi wa kanmu ba magana akan kaɗai falalar watan falalar azumin falalar kaza kaza da sauran to da kan mu dage mai azumi mai kyau karɓaɓɓe makabule wanda kake jin insha Allah Allah ya karɓa idan wannan wata ya goma gabata abin da ke to Allahumma sallimna li ramadan wa sallim ramadana lana wa tasallamhu minna mutaqabbalan ya rabbal alamin Allahumma sallimna li ramadan wa sallim ramadana lana wa tasallamhu minna mutaqabbala ya Allah sallimna li ramadan wato ka sallama mu ka miƙa mu ka sa mu zama kawai ya'yan ramadan bayan ramadan masu hidima ga ramadan kuma ka sanya ramadan ɗin mu ma ya zama namu ya mana hidima sallimna li ramadan wa sallim ramadan wa sallim lana ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbala kuma ka karbe shi daga gare mu kana mai karbar ayyukan da muka yi a cikinsa ko da ka wannan wata yana da bukatar waɗannan abubuwa mu gyara rayuwarmu da tsaftace ta da wanke ta ya zanto kowa ya rika jin cewa insha Allah ya yi iya ƙoƙarinsa Allah Ubangiji ya dace da mu da kuma taimake mu akan kiyaye azumin mu da tsabtace shi abu na ƙarshe akan wannan gaba shine akwai abubuwan da ba sa ɓata azumi amma kuma suna tafiyar da ladan azumi ne gaba ɗaya su ba su ɓata azumin ba za a ce rama ba amma kuma azumin ga baki ɗayansu ka tafi da shi a bisa babu lada ko da abubuwa ne na mubahat in ji malamai ma'ana abubuwa ne da sun halatta ba haram ba ne ba kuma lada za ka samu ba amma ka tafi da azumin a cikinsu ko da baka saba Allah ba ka kiya wayan tan gabai da muka faɗa to wannan ƙoƙarin da zaka yi shi zai taimake ka sai kai maganin wata matsala alhamdulillah anan akwai dan sauki sauki amma ka je kasashen laraba ka gani game <clears throat> da ranar na jimala mu je yana faɗa wallahi bacci larabawa har gobe haka su idan suka yi sallah asuba mutum ya kama bacci ba sai ya kai a zahar wani ma sai ya kai la'asar daga nan ya sake komawa sai an kira magariba bai shi kare shayin wa da daddare kuma a ɓata lokaci da wasanni sunuka wane ne wasan motoci wasan gudun mashin haka za a yi da kalle-kalle da musalsalat filafilai haka na musalsalat sai mutum ya ɓata dare wannan wani irin azumi ne wani irin azumi ne sannan da yake suna da wuta a titinansu za a ga ana kwallo da daddare har karfe uku har karfe hudu na idan yi safar kuma a koma bacci wasu kuma kasuwancin da daddare ake yi da rana a rufe shaguna a ita bacci watan ramadan wata ne na jihadi wata ne na kokari ce sa diya kogin manzala a ramadani ya yi inda ga zuwatin fasilari haka tarihin musulunci ga karanta yakin badar da duk wasu koke da aka yi a ramadan akai, kai in dai zuwatin fasila wanda aka gwada da sauran ya koke da aka zo a tarihin musulunci zuwata ainihin jalus fatahul andalus abubuwa jewa da aka a tarihin musulunci da a ramadan a kai ibn taymiya ma da ya yaki ta a cikin ramadan dan a nuna maka wata ne na jihadi ba watan kasala ba ne wata ne na hidima na kazar-kazar da yin sana'a ɗin da wa'azi da tunatarwa da lattoci da sauran to kada mutum yi kasala ya tabbaci za ka nemi arziki ma a cikinsa wasu kuma za su zauna su yi da gem duk ba ce haram ba ne amma shi kamar lido nassan hadisi ya zo annabi ya hana nar ake ce mishi annabi ya hana nar kuma yace kar ma ai musu sallama masu kar ai musu sallama ahlun nar wa shataranj karanta risala dai magana su laifi na annabi ya hana nar wannan lidodin da wanda ake ta da dutse da sauransu duka annabi ya hana hadisi ne nassin hadisin annabi sallallahu alaihi da kada mutum ya ɓata lokacinsa akan waɗannan abubuwa da ka yanwa mu kiyaye rayuwa yar gajeruwa ce takaitacciya ce idan rai ya riga ya fita ya fita kenan kuma kai ne za ka gyara kanka kai ta kanka kuma kame da na sha faɗa in duk duniya ta lalace kai ka jaru in ka jaru kai ka tiri ba in duk duniya ta jaru kai baka jaru ba kai ne kai asara kai ne kai kai ne ka taɓe ubangiji Allah shirya da mu a ka'ida tafsiri za mu tashi ne a cikin aka ce a cikin furatul qasas amma hakikanin ayat da za mu tashi ba iya tuna ba shi sa ma ban tabbata ina za mu tashi ba na tambayi malam shi ma ce ya yana da ya san da suratul qasas amma na manta kan ayat da za mu za mu tashi ban san ko akwai wanda zai iya tuna ba eh insha Allah an tana zuwa gobe za mu tashi kuma dole ƙur'ani yana buƙatar research na duba tafsirai da dama shi sama ban shirya yau yi tafsiri ɗin ko aya ɗaya za ka karanta yana da kyau ka duba tafsirai da yawa ba ra'ayinka za ka faɗa ba ba fahimtar ka ba ba larabcinka ba me malamai na musulunci suka ce me sahabbai suka fassara mai annabi ya fassara ne abin da za ka gaya mutane daidai abin da magabata suka faɗa Allah ubangiji ya samu dace Allah kuma ya karbi ibadojinmu Allah ya tsare ibadarmu daga fadawa cikin dukan wani wani laifi ubangiji ta'ala ya daidai samu sannan waɗanda wannan zaɓe da aka yi ubangiji Allah ya sa albarka a cikinsa waɗanda suka samu nasara Allah ya riko da hannunsu Allah ya sa su sauke nauyin amana da aka ba su waɗanda kuma ba su samu ba Allah ya ba su dangana da kuma ainihin haƙuri da yadda da ƙaddara Ya sanin cewa Allah ne mai bayarwa mai kuma karɓa kulillahumma malikal mulki tu til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha rayuwa ba ta buƙatar wani ta da hankali ko yi wa wani hasada ko ɓata wani da sauri duk wanda ka ga Allah ya ba shi jarabawa ce a yi masa addu'a ya ci jarabawa ya kuma yi riko da hannunsa Allah ya ɗora su akan daidai kuma akwai ƙalubale kai ka sani a rayuwa kai ƙalubale da wanda zai zama shugaban ƙasa da wanda zai zama gwamna a kowace jiha a zo ka mulkin mutum sama da miliyoyi ta suke ka faranta musu rai so suke ka biya musu bukatu yana da wahala ballantana mulki irin na yanzu kowa so yake ka bi shi kowa so yake ka bi ra'ayinsa to yana da matukar wahala kuma kamar da na shafa faɗa duk wanda zai zo gwamna a Kano dole za ka yana ƙoƙari kurakurai ba wanda ba shi da shi kuskure ba wanda ba shi da shi tun daga wanda suka yi mulki na bayan a jihar Kano wallahi sun yi ƙoƙari amma kuskure ba wanda in ka bi shi ba shi da nasa kuskure sai dai kila na wani ya fi wani kowa yana da gwargwadon nan sai a kalli kurakuran sai a kau da kai a kalli abin da mutum yana alkhairi a yaba mushi kowa ne in daga kan audu baƙo har zuwa su kwankwasan su shekaru har shi wannan gandojar wallahi ba wanda bai kokari ba ba kuma wanda ba shi da kuskure daidai na ubangiji Allah ya fi wa kowa kurakuran shi Allah ya karba ayyuka na gari ga kowa Allah ya ɗora su akan daidai Allah ya daidaita ƙasar mu baki ɗaya ya ba mu lafiya da zaman lafiya وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته